بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم هنا من بياني أكم فائدة تا تلاتين دبيو أتسم فوائد الذكر أنه جراس الجنة شوى شي ذكري دشان الجنة idan mutum yana zikiri to yana makan shi da shi ne aljanna yadda ake dasa bishiyoyi nan gaba a ci gajiyarsu mun san kuma fa'idojin dasa bishiya ai ana dasa bishiya domin a ci 'ya'yanta sannan ana dasa ta domin inuwa sannan ana dasa ta domin kare ƙasa daga zaizaya ko ko kare ta daga uh, abin daga daga sahara kar cinye ta waɗannan wasu daga cikin fa'idojin da ake samu kenan na bishiya to duk waɗannan fa'idojin mutum zai iya samun su a lahira a aljanna so daga zikiri da shi ne mutum yake makansa idan ya je aljanna ya tsinka idan ya je aljanna ya sami inuwar ya shiga idan ya je aljanna kada ƙasarsa ta zaizaye gidansa zai zama na daban a cikin aljanna to ne ya kama da wannan hadisin na laqitu ibrahim lailata usriya bi a kansa muka tsaya qarishe sai mala yace wa fi tirmidhi min hadisi abi zubair an jabir an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya zo a cikin jami'u tirmidhi na al-imam abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala hadisin abu zubair abu zubair tabi'i ne shi kuma yayi riwaya daga sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma qala yace man qala subhanallahi wa bihamdihi burisat lahu nakhlatun fil janna duk mutumin da yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kawai ko so mutum ya faɗa to gurisat lahu nakhlatun fil janna za a dasa masa bishiyar dabino a cikin aljanna mun san ko fa'idar bishiyar dabino manzo Allah sa sama ya yabi bishiyar dabino kuma tafsirin cewa ash-shajaratu tayyiba din nan da Allah ta'ala yake siffanta kalimatun tayyiba ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'i to manzan da sama ya fassara ash-shajaratu at-tayyiba din nan da ne an-nakhla shi yasa man sun yace masaluha masalul mu'min la yasqutu warquha eh misalin dabino kamar misalin mummuni ai manzo Allah sama yace ajaban li amri almu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa zalika illa lilmu'min to haka ita ma bishiyar dabino amruha kulluha khairun amruha kulluhu khairun alkhair gabaki ɗayan ta alkhairi fa'idojin dabino Allah kaɗi da san fa'idojin dabino to za a gina ma za a dasa masa bishiyar dabinu a cikin aljanna ita ce nakhla qalat tirmidhi hadithun hadithun hasanun sahihun al-imam tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya ce hadisi ne hasan kuma hadisi ne sahih so daga wannan fa'ida ce daga cikin fawaidul zikr cewa أنه غراس الجنة cewa zikiri da دأكي متينيكي مكان ake الجنة الثالثة والثلاثون مسألة ثلاثين دأوكو هو فائدة ثلاثين دأوكو أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال أن العطاء للي كوتد ذا أبادا والفضل دقم قارن كوتا إذن أنشي الفضل شيني قاري أكن كوتد أكمك ƙari akan ihsani hawa uku ne akwai wajib akwai ihsanun sannan akwai fadlun wajib a baka haƙƙinka ko adl kenan adlun kenan al adlu inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani adlu wajib wal ihsanu mustahabbun sannan wa tahta al ihsani fadlun bayan ihsani sannan kuma akwai fadl alfadlu shine ka ƙara ma mutum bayan ka bashi shi yasa sai ka ji Allah ta'ala ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha zalika fadlullahi yu'tihi man yasha man yasha Allah na ba da shi ga wanda yake so to lallai kyauta wal fadl da kuma ƙarin kyauta allazi rutiba alaihi waɗanda aka rataya su akan zikiri lam yurattab ala ghairihi min amali ba a rataye waɗannan wannan kyautar da kuma ƙarin kyautar ga wani aikin da ba zikiri ba kyautar da Allah ta'ala zai mutum abin da Allah zai ba mutum idan ya ambace shi to Allah ta'ala bai ce zai ba mutum ba in ba ambatansa ya yi ba ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ya zo a cin sahihani na al-imam al-bukhari da al-imam muslim ba ce kala ba anna rasulullahi sama kala annabi sallama ya ce من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة دم متمن ديشي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير fi yawmin mi'ata marra a rana ya faɗi haka sau ɗari kanat lahu adla qismi riqaz ashri riqaz kanat lahu to wannan tilkal maqulatu wannan maganar da yayi kanat lahu za ta kasance masa adla ashri riqabin kaman ya yanta bayi guda goma ne in ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سوءين أغانا تو كمان متن يا أنت باي غدا كانت له عدل عشر رقاب كمان متن يا يا يا يا أنت باي غدا وكتبت له مئة حسنة سننزا أغبتا مثلا دا لي ومحيت عنه مئة سيئة سننزا أشافي مثل ذنبي ɗari wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani yawmahu dalika hatta yumsiya sannan kuma wannan zikirin da ya faɗa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir su ɗari to zai zama masa hirzan min ash-shaytani zai zama masa kariya daga shaytan yawmahu a wannan ranar tasa hatta yumsiya har sai yayi yammaci har sai rana ta faɗi har sai rana ta faɗi idan rana ta faɗi ko kuma yumsiya almasa yabda min al'asri daga bayan sallar la'asar ya fara yi waɗannan zikirorin amma yamtaddu waqtuhu lokacin na tsawaita ko da yanzu ne ko bayan sallar isha'i mutum bai samu damar yi ba ɗazu idan ya zauna zai yi to za kuma sai a saki sai har zuwa wannan lokacin to shi yasa wani hadisin kuma ya zo sai ya tabbatar da shi ma mutum ya sake faɗi a lokacin yau ɗin ana nufin naharahu yau mahu naharahu hatta yumsiya har sai yayi yammaci sannan kuma sai ya faɗi na yammacin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ma so ɗari to yana da waccan ladan in waccan ladan da aka ambata ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به sannan babu wanda ya zo da kwatan da abin da ya fi nashi ba wanda ya zo da abin da ya fi nashi illa rajulun amila aksara minhu shi dai wanda ya aiki fiye da irin nasa amila aksara minhu zada ala hadha al'adad la ya'ni hadha ya ƙara wani adadi ya faɗi ɗari da goma ko ya faɗi ɗari da ashirin ko ya faɗi ɗari biyu a'a ya ƙara wasu nau'ukan zikir amila aksara minhu wanda ya yi zikiri fiye da shi bayan la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wal hamdu ala kulli shay'in qadir a cikin adkaru sabah wal masa'i yayi a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq yayi bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim yayi sayyidul istighfari ya Allah mai ni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali har zuwa karshe يا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه يا أصبحنا وأصبح الملك لله إن يمني أمسينا وأمس الملك لله waɗannan zikirorin su ne a ƙasara min huɗu, ba wai mutum ya ƙara adadin nan ba wannan adadi ne muƙayyadi a cikin azkaru sabahi wal masha'i ɗari ake yi ba a wuce ɗari sai riwayoyin da suka zo suka ambaci goma idan mutum bai samu damar yin ɗari bai goma faɗin ɗarin ma na da falalarsa amma bai kai mai ɗari ba faɗin goma na da falalarsa amma bai kai mai ɗari ba ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة duk kuma wanda ya faɗa a yininsa ya ce subhanallahi wa bihamdihi so ɗari hubbat khatayahu to za a saryar masa da kurakuransa walau kanat misla zabadil bahari ko da waɗannan kurakuran nasa sun kasance misla zabadil bahar Kamar kumfan teku ne Sun ga yadda teku yake kumfa ai sai zo lullaba wasu kilomitoci masu tsawo in teku ta fusata idan teku ta fusata to takan yi fushi ta ba da kumfa kilomitoci sai ka ga tsakaninka da tekun akwai kilomita amma idan ta fusata ta koro ruwanta da kumfanta shi kenan sai wannan ruwan da kumfa sai su zo su lullaba mutum to ko da kurakuransa amma nan ya fa ana nufin zinibi karami shekul islam taimiyya a cikin al'imanul ausaf ya ce duk inda aka ce za a goge ma mutum zinibansa. to kada wani ya rudu ba manya ake nufi ba shaga'ir ake nufi ba kaba'ir ba duk da akwai wasu malamai da suka saba masa amma ni dai na fi gamsuwa da maganarsa ya kafa hujja ya ce domin kaba'ir zunubi la tumha hatta ya tuba min ha sahibuha wa yastaghfira rabbahu domin zunubai manya ba a gafarta ma mutum sai idan mutum ya bari tuba da matakanta guda uku ko a anasir ɗinta guda uku al'unsurul ma'arifi al'unsurul wujdani al'unsurul amali wannan su ne anasirul tauba al'unsurul ilimi mutum ma ya san saɓon yake yi zama akwai mai sabo shi bai san ma sabo bane ko kuma yana saɓon amma ji yake ma ba saɓon bane ya sani amma a zuciyar shi yana jin ba sabo bane ya kama kansa wasu shubuhohi da tawiloli sannan al'unsurul wujdani damuwar da mutum zai rika ji a ransa annajmu tauba da na sani kenan sannan sai al'unsuru al'amali suna da yawa daga ciki akwai canza abokai daga ciki akwai barin wurin saban daga ciki kuma akwai wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha idan mutum ya mummunan aiki to ya zo ya kyakkyawa a makofin wannan mummunan wannan kauli rajihi kenan cewa duk inda aka ce za a goge ma mutum zunubansa to ana nufin saga'irul zunubi la kaba'iruha za a goge masa kanana ne ba manya ba mun gane ai kuma kuma ya kafa hujja da allazi ne ji tani buna kaba'iral ismi wal fawahi illa lab sannan ya kafa hujja in tajtani bu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum ka gani ko in tajtani bu kaba'ira ma tunhauna anhu in mutun ya babban zunubi to sai Allah ya fi masa kanana to kun ga duk waɗannan hadisan da malam yake kawo mana yana nuna yadda zikiri ke da gwaggwabar lada ladarsa gwaggwaba ce wa sahihi muslimin an abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallam la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa ilaha illa allah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shamsu manzal sun ce wallahi gara in ce subhanallah sarki ya tabbata ga allah walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wala ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wallahu akbar kuma Allah shine yafi girma duk waɗannan nau'ukan menene zikiri da ake yi ahabbu ilayya to ya fi a gare ni mimma tsala'at alaihi shamsu fiye da abin da rana ta fito a kansa abubuwan da rana ta fito a kansa zaka iya kirga su daga ciki akwai mota daga ciki akwai gida daga ciki akwai dukiya maɗuɗuwa mai yawa daga ciki akwai akwai akwai haka za ka yi ta lissafa su ba su da iyaka ma tsallat alaihi shamsu kafiyun abin da rana ta fito a kansa yana da yawa ba za ka iya kirgawa ba kowa kuma da muradinsa to gara mutum ya faɗi wannan da a bashi komai na duniya dama duniyar ma mal'unatun ne ai mal'unun ma ha illa zikirallahi wa ma walahu sannan wal alima wal muta'allima وفي الترمذي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكتي من زال الله صلى الله عليه وسلم ياتي أما حديثي ضعيف من قال هنا يصبح دو وان دي فتالو كتن دي وايجري أو يمسي كوكمي يمتي اللهم إني أصبحت أشهدك يا الله نينا وايجري إنا نشيد الدقي وأشهد حملة عرشك كما إنا شيد الدع أشهدك أي أجعلك شهيدا كينا أو أجعلك شاهدا شيني أشهدك أشهدك ina shaida ina tsaye da kai a matsayin shaida shine ashhadahu mun gane ashhadahu yushhiduhu ishhadan ay ja'alahu shahidan wa shahidan lahu wa ushidu hamalata arshika kuma ina tsaye da madauka al'arshinka wa mala'ikataka da dukkan mala'ikunka wa jami'a halkika da dukkan halittunka annaka anta Allah cewa kai ne Allah la ilaha illa anta babu bauta da gaskiya sai kai wa anna muhammadan abduka wa rasuluka kuma ina shaidar da kai ina shaidar da hamalatu arshika ina shaidar da mala'ikan mala'ikunka cewa manzan annabi muhammadu bawanka ne kuma manzon kai to wai duk wanda ya faɗi haka amma hadisi ne da ifi a ataqallahu rubu'ahu minan nari Allah zai yanta ɗaya bisa hudunsa daga shiga wuta in an kasa shi gida hudu to kaso ɗaya daga cikin hudun nan nashi ba za a ƙona shi ba wa man qala ha marrataini wanda kuma ya maimaita ya faɗa sau biyu a taqallahu nisfahu minan nar Allah zai yanta rabin shi daga wuta wa man qala ha salasan a taqallahu salasata arbaihi wanda kuma ya faɗa su uku to Allah ta'ala zai yanta uku bisa hudunsa minan nari daga wuta wa man ha arba'an a'taqahu Allah minan nari wanda kuma ya faɗa duka su hudu to Allah zai yanta shi ga baki ɗayan shi daga shiga wuta amma hadisi ne za'ifi, malaman hadisi sun raunana shi a wannan zamanin akwai a shekul albani ya faɗa haka a cikin littafin sa da'ifu tirmidhi da'ifu sanin tirmidhi da kuma littafin sa da'iful jami'i sagir da kuma littafin sa da'iful kalim at-tayyib al-kalim at-tayyib littafin ibnu taymiya ne littafin shaykhul islam ibnu taymiya ne to a shaykhul albani ya masa aiki ya raba sa gida biyu ka san farko ya sa masa sahihul jami'i sahihul kalim at-tayyib ana buga shi haka bai kai girman wannan littafin ba sai kuma da'iful kalim tayyib shi ma haka ana buga shi ma dan karami amma kala biyu ne akwai wanda aka yake faɗin madasihatihi madasihatil ahadith allati tuzkaru fil kitab akwai kuma wanda kawai ya ambaci kawai azkar din wanda ya fi yawo a hannun mutane shine wanda aka ambaci azkar din kawai babu bayani mun gane ai to a takaice dai in mun lura yan uwa abinda malam ibn al-qayyim yake son ya kai mu zuwa gare shi shine zikiri ladarsa Allah bai sanya ma wani abu mai lada da yawa ba kayi kaɗan a baka lada mai yawa sai zikirin Allah bari mu karasa hadisan nan guda biyu shikenan sai mu tashi ar-rabi'a wa thalathun wa an wa fihi an sauban anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya zo hadisin sauban shi ma hadisi ne da mafi yawancin malaman hadisi suka raunana shi a wannan zamanin wanda ya inganta shi a sheikh abdulaziz bin abdullahi bin bash a cikin littafin sa tuhfatul akhyar fi azkari sayyidil akhyar hmm? a cikin wannan littafin nasa ya ce hadisi ne hasan amma dai duk zaka ga littafan zikiri sun yi itimadi akan ba'afa wadda albani ya yi amma shi me kun san me wannan littafin sa'id bin wahab a doktor sa'id bin wahab al-qahtani mai littafin hisnul muslim da sauran littafai da ya rubuta littafansa sun fi ɗari fa wannan tsarin da yake min alkitabi wa sunan nan ba ba haka yake rubuta ba to min alkitabi wa sunna addu'a'u, addu'a'u min alkitabi wa sunna to yana da azzakatu min alkitabi wa sunna yana da asawu min alkitabi wa sunna akwai al-akhlaq min alkitabi wa sunna sun fi da kuma kowanne yana da dan yawa to a ciki shi ma ya dogara da da da hassana wadda bin baz yayi wanda dai ba ba ba musalul hadisi muke yi ba ba sai mun ka tafasil ba amma dai a wannan zamanin bin baz ya hassana wannan hadisin wanne man hira hina yumsi wa hina wa idza asbaha wanda ya faɗa lokacin da ya yammaci da kuma lokacin da ya wayi gari rabitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasula na shaida ina yadda Allah ubangiji ne na yadda addinin musulunci shine addini na yadda muhammadu shine manzon Allah kana haƙƙan ala an an yurdiyahu to ya zama hakki a wajen Allah Allah ta'ala ya yadda da shi ya sa ya yadda da shi kuma sannan ya sa a yadda da shi to wannan a wannan hadisin shine ya ce muku albani da wasu kafinsa sun ba a fashi wasu kuma malaman sun tafi akan cewa hadisi ne hasan shi yasa zaka ga sun ambace su sun ambace shi a cikin littafansu kaman kaman shi ibn Taymiya shaykhul islam Taymiya ya faɗe shi a cikin alkalimin tayyib sannan ga malam ibn qayyim almajirinsa shi ma ya ambace shi a cikin a cikin a cikin wannan littafin nasa gashi nan na gaban mu alwabilu sayyib min alkalimin tayyib ya tafi akan shi ma ya inganta kenan kun ga sai da yace anna ko sannan a baya baya irin al-imam shaukani ya ya faɗe shi a cikin sa tubatuz zakirina Eh? sannan kuma shi bin a cikin littafin sa na azkar tuhfatul akhyar shi ma ya ambace shi kuma shi sai ya sarraha cewa hadisi ne hasan ma mun gane to sai shi ma sa'id bin wahab al-qahtani hafizahullah ta'ala shi ma ya tafi akan wannan tsarin ya tafi akan wannan hassanawar ta ta ta bin baz amma za ku ga duk littafin da albani ya ma aiki to da almajiransa to sukan ba a fa hadisi mun gane ai to na ƙarshe na ƙarshe kuma shine fi shi muni wa fi tirmidhi da dakhala suqa duk wanda ya shiga kasuwa fa qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu bi yadihi al wa huwa ala kulli shay'in qadir yi wannan addu'a addu'a ta tabbata fa amma falalar ce bata tabbata ba falalar kataballahu lahu alfa alfi hasanati Allah zai rubuta mishi lada miliyan daya wasu in aka ce dubu so dubun nan ba wani ganewa suke ba miliyan in ka ce miliyan jama'a sun fi ganewa <laughs> miliyan miliyan ɗaya shine alfu alf dubu so dubu ba hajjun na ka gani wa maha anhu alfa alfi sayya sannan a share masa zunubansa guda miliyan ɗaya kai wannan wanda ya kwashi zunubai miliyan ɗaya ko ya shiga uku Allah shi kyauta wa rafa'a lahu alfa alfi darajati sannan a ɗaga masa matsayi guda miliyan ɗaya wannan hadisi ne kai al-imam tirmidhi ya rawaito shi a cikin Kitabu da'awat a cikin jami' ɗinsa hmm? sannan al Dari darimi shi ma fitar da shi a cikin sunan ɗinsa amma dai falalar bata inganta ba amma dai ya tabbata ana yin wannan addu'a idan za a shiga kasuwa addu'a shiga kasuwa kenan kai mu yan gata ne kasuwa ma mutum zai shiga sai ya addu'a hmm? kawai shine fa in ka shiga ba za ka yi fada da kowa ba din nan